شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجابني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا بإجابة الله سبحانه وتعالى كتابه وأنا المسجد في أن ترجع أيضا وأن ترجع وكيل ولا تراكم في سهم البركة يوم التوحيد للإمام أبو زكريا يحيى رحمه الله تعالى وهنا فاتنة وكل ألا يولد جمهورا في أمر الله تعالى يوم من جاءهما هنا باب تحميل لعن الإنسان بعينه أو دابة ذكر أن حديثين في أشهر قوم شهيد لا بانوا نعم حديث الله والله تعالى كما حديث ابي مريم رضي الله عنه فإنه قولنا بعد إجابة الله سبحانه وتعالى tabbatar mana da samun shugabanci da ya wani kasan ya farka ya ba mu shugaban da muke kyautata masa da so a duk da irin kokari da muke gani nasu irin kuma da kuma mutum wannan ya namu muka yi a bisazani ba mu yi tsawon illa abu guda biyu abu na farko roƙi Allah subhanahu wa ala ya tabbatar da shi a kan ne abin da yake adalci ne Allah ba shi da gudanarwa da saboda muke masa Allah ya tabbatar mana da shi kada kuma ya ba mu kunya da ikon Allah subhanahu wa ala abu na biyu kuma mu shirin kuma abu na biyu duka ya tafi kashi biyu kuma na biyu da ya kasu kashi biyu yana kan na farko yadda muke neman yanki na shugabanci ko dole mu nemi yanki na canjuwar lamarin noma bara mu ji da canju daga wuraren da biyu da zuwa kyawawa da canju daga dukkan wani abu da yake hatsin shi ne zuwa yanki yayin da ya samu canjuwa irin wannan muna cikin kirkan shi ma zai ga canji daga Allah subhanahu wa ta'ala domin idan kuka canza kuma Allah zai canza yayin da kan yi daga godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala zuwa kangare masa kuma zai canza daga alkhairan da yake mata zuwa jarabawa na jinsu kanta dole ne yanzu da cewa mun gyara da jinsu ne da yi adalci wannan kuma shi ne hanyar samun gida zarar mun sauke ma waɗannan abubuwa wallahi har yanzu da sauran aiki sai kuma mu kudurta a ƙarshe a ranmu cewa baya yiwuwa kamar da ba hausa yake ba a bari a bashi duka kuma ba a gyara rana daya ba wai kamar walƙiya ba ne allah ne kaɗai inda ma amuru da a rasa shi a nan da kuma lahu min gari yana so abu ya yiwu hatta wannan canji da Allah ya so ya yiwu ta hanyoyi ne su sauƙi ya gudanar da kayan yanzu yanzu sai Allah saboda haka kada mu kota kada kuma mu yi saurin yanke hukunci nan da ba wuce ma ya ce ba a yakan ɗauki turuwai ya shekara arba'in ana ana ga ya wuce lokacin cika masa halittu sun gama cika domin ya zauna lafiya lau ba kudurta sai a ce to ana ganin zai dore to haka wannan gwamnati da ta zo sabuwa kar ka ɗauka kamar walƙiya ne yanzu yanzu ka gani ba ka so gani ba sati ne sati biyu shi kenan sai ka so kawo kuka ka so kuma duk cewa ni wata Allah subhanahu wa ta'ala Allah bai yi da in shakartu da hadisan nan to waɗannan su ne hanyoyin shukurin hanyoyin godiya ka yi addu'a Allah ya tabbatar da su kan daidai kai ma kai shirin gyara sannan kuma kai haƙuri sannan ka jira ikon Allah subhanahu wa ta'ala to an samu wadannan abubuwa ikon Allah subhanahu wa ta'ala za mu gani Allah ma da cikin sarki ya mana mu a wannan babi mai albarka babin da ke haramta la'antar wani mutum shi kadai ka ambace shi don laifinsa don girman laifinsa ka la'ance shi wannan filani amma ka ambaci masu laifin suka irin naki da la'anje su musamman idan Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da la'antar kan masu irin waɗannan ayyuka ba ku yi. kamar yadda za mu ci a gaba in sha Allah ta'ala a cikin wannan babu mai albarka ne har ila yau da ya kawo mana wasu cikin da suke cewa an abi ba radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا كفاية الوا ga mutumin da yake mai yawan gaskiya ko a same shi da yawan kinuwa mana wayannan sifata ne la yajtami'an a ce yau ga ka da kirki kuma ga ka da sharri ba sa haɗuwa in ma ka zama mutumin kirki in ma ka zama mutumin banza saboda haka baya wa ga mutumin da ya zama fitik a nan ba ana ganin sai da bakar fitik ba a duk wanda ya sassafa fitifar fisadama ba kuma fitik in dai kana so ka shiga ta mutane kirki in kira ganka cikin yawan zaki ka zaki wannan ka zaki wancan ka kine ma wannan ka kine ma wancan kai kullum mutane abun ka masu laifi illa kai karan kanka tunanin irin naka hange irin naka nazari irin na akan samu mutane yin waɗannan wanda shi duk ba abin da ya tsara aka yi ba duk wani abu da za ku yi sai ka samu ya kushe wancan ya zargi wancan ya tsire wancan kuma Allah subhanahu wa ta'ala da yi mu da kwakwale irin da ya ba in sai ka haifi na ba ya basira da gane abu kuma dole in ya ba ka shawara ko ta amfani da ita ka samu damuwa wanda in ba ka shawara kuma kai aiki da ita ka kai gaba saboda haka mutum ya kasance in har zai ci farki da sifofin mutanen kwarai to kada kuma a same shi da sifofin na mutanen banza wani za ka iya samun sa alamunsa na mutanen kirki zai zai ba ku wani shirman inda za ka masa magana zai ce maka tsoron Allah ba a barke shi to amma mu mutane da shi aka mana umurnin mu ke juna zan shirye ka mutumin kirki da irin kalamanka da irin dalilin zan sa ka kuma mutanen banza da irin kalamanka da irin dalilin ka yana idan za ka sifanci da mutanen kirki da kullum a ga cewa tana karkatar zuwa ga da kirki wannan bai ana jiba nan da can wani lokaci a samun sakoshi a samu wani abu ya fuje ka ta aikata wani laifin, a samu kishi ya zo maka a kasa control ka aikata wani laifi daga wani kai na dama wannan ya zango jifa jifa amma wannan ba a kiyasi a kansa Allah madaukakin sarki ya samu Ya shi yasa kowannen su ya zo da siga na wato siga bin mubarak siddiq da kuma la'an da ke sadiq da ke la'in ba sai kowanne ya faɗe su a siga mai nuna matuƙa ba za ta zama matuƙar mutumin kirki ba kuma zama matuƙar mai kima ba a dole wannan sifofi biyu in an samu ɗaya ka tura ɗaya amma ta haɗuwa mutum baya yiwuwa kamar yadda aka ke samun sifofin alkhairi su haɗuwa mutum wanda baya yiwa kuma ya zubarin da kishiyoyi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake gaya wa eh, zai fa da mu'azin da cikin wannan kafin yi ce masa inda fi da fasata shi buru Allah wa rasulu alhanan wa shi tana da wasu sifofi guda biyu wanda Allah ya ke so kuma takatsantsan da kuma hakuri wanda ya yi wani ruwa da ke cewa ba ta haɗuwa wa'annan guda biyu a duka kan mutum masu yawa وعلى كل هذه da بسوى من الزمن كيكين يعني من الكيكين فمتعلمة Allah ya samu ya kawo wannan a cikin wannan babi kenan yana nuna ashe la'an yana iya la'antar daidai ko mutane kamar yadda zai iya la'antar ga magari ba a so mutum ya tsanci ga wani Allah ya samu ya عليه وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء shuhada yawan kiyama wannan hadisin kuma yana nuna mana cewa duk wanda ya saba da la'antar mutane bini-bini ya la'anci mutane bini-bini ya la'antuwa ne bini-bini ya tsotuwa ne bini-bini ya kusurwa ne yin waɗannan ai ba a karɓar shaidar su ma ga mutane domin kai mutanen kirki ta su ta su ne to yaushe kuma za ka zama kuma mai nema ma wani ke zuwa a tsaye a kai yau da ka zama na gari balle ka ke kutar da wani waɗanda za su zama cewa suke kai wa kiyama a kudin ne wa kiwata mutanen kirki ne shi ya sa a yi da mawa ne sai yake ba yadda za a yi mutumin da ya saba da la'antar mutane yawan kiyama su zai nemi ke zan wani a saurari ke ba masu yin ceton ma mutanen kirki ne to su kuma sai zaɓaɓɓun allah su tsara wata da annabawan Allah da siddiƙan bayi da shahidai su ne suke yin shaida yawan kiyama su ma kuma sai Allah ya ba su dama ya ba su izini ya kuma nuna musu waɗanda za su shaida kenan wanda ya zama tsakero ya zaki wanda ya kushe wannan ba zai samu daman ma a wajen Allah fara wa ta'ala ba wannan ta kai ga zuwa lahira ne sannan kuma a duniya ba inda za a ce wani ya yi laifi je ba masa alfarma la'alla ya zama alƙalin ma yana da cikin wanda suka la'anci wanda suke zagin alkali ko suke zagin mai hukunci kuma labari ya je kunansa amma ya yi mutu shiru can rana irin wannan kafin su je neman shigo neman a taimaki wani neman samun kafa ba za ma a saurari ba bal ma kai da ke nemo su taimakawa ma kuma magana sai zama ka fada cikin damuwa dama kai kana tare da irin tuwa da wani sai dai zama wata ma'a jami kuma to amma ya zama a lahira wannan dama ba ta cikin bayan Allah na gari wala shi wanda wa kiyama ba za ki yi da ba وجدنا الله سبحانه وتعالى يبنى الأمم النبي صلى الله عليه وسلم ذات زمن وجه وداع على الناس su waɗannan ba za su shiga kan waɗanda za su yi shahada a nan sai dai da zuwa wasu ba a yin zai zama shaida a kansu yayin da zai ke yi irin munanan ayyukan da suka aikata sau da su kaga kenan an kore musu alkhairi duniya sannan a lahirar ma ba su da wannan yana nuna masa hatsarin baki da hatsarin rashin ke magana sani za ka faɗa domin muhasabu alaina ana masa misali a kai ah. ran annabi sallallahu alaihi da yake cewa kada ku rika la'antar juna da la'antar Allah ko da laifin Allah ko da wuta ne wanda yake nufi ana kada ka yi mutum fatan Allah ya la'ance ka Allah ka la'anci wani Allah ka yi fushi da wani Allah ka da wani Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wani me ya sa domin kai din baka san me karshen ka ko kai ma kana fatan rahmar Allah to ka yi wa wani ka fatan rahmar Allah idan laifi ya maka da tuna cewa kai ma mai yi wa Allah ne yayin da kake so Allah ya la'anta wani ko ya tsine ma wani ko kona wani kai kuma a lokacin sai lokacin da ke so kai Allah ne rahamta ka Allah ne kanka الحديث ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب الحديث ما الذي يأتي الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمهم الله وكان الله سبحانه وتعالى يجي يا من الذي يبقى حديث الكرسي Allah subhanahu wa ta'ala ya daga rahama da tausayi da jin kai kashi goma a wani bayan kashi ɗari ya saukar da guda ɗaya a cikin duniya fa ba ya tarahamu na ba'dhum ba da wannan bayan ɗaya mutane suke jin kan junan ta wanda ta inda tara kuma in Allah ya bar wa kansa dan haka ya zama jiwo an samu rahimi ashe kana son rahma da ta'ala wa rahim ka fara da yi wa wanda kake ganin ya maka abin da za ka iya ramawa amma ka dubiya amma ba za ka iya ma ka nuna da yi haddi Allah wa alaihi wa ni'mal wakil ka bar masa alamar zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya masa abin da yake ga ya dace da zalunta ka ne a cikin Allah subhanahu wa ta'ala ba daga kuma ne dai mummunar magana ta dora masa cewa Allah ya mana ala kulli hal kamar yadda kake fatan alkhairi wa kanka da gidanka da bi'arka da al'ummarka haka ya kamata ka rika yi wa kowa mutum ya maka laifi ka tuna cewa kai ma kana yi ma wani kai ma ba ka kowa cikin adam ka yarda kana yi wa Allah subhanahu wa ta'ala don me kuma nan ya ce kullu ya ma da makafahu duk dan adam ne kuskure da kai da kafahu da kuma mafi alkhairi ba su ba ba a cikin kana so kai ma Allah ya kuskure kibarka ya yi a nan muka karanta a cikin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ba da labarin al'ummar da suka gabata cewa wani mutum ya rasu bayyana da wani aikin alkhairi amma a rayuwarsa yana da abu ɗaya da yake yi ya kuki ne shi ne yakan gaya wa da waɗanda suka fi kimanin nan idan sun dawo a ba su abu da suke so kuma ya dace musu wannan nan shi ka ba ya Allah Allah ka kasa biya balle ya hango wani abu na mai je bare je kaɗai tsakanin mu a yanzu wani zai ba ka bashi nema dan tunanin da ka tafiya ya karɓe wata motar ka ko ya karɓe gidanka ko ya karɓe wani abu na naka ne mai amfani amma mun lantana da kuma addini idan mutum ya kasa biyan baki ya masa kunci lokacin da suka yi alkawari ba za su yi rasu ila mai ka ɗan jinkirta masa zuwa lokaci ma ka fahimci ba zai iya ma wani da zan da kokarin da da ke kaya bai masa ba ya fi masa alheri saboda haka wannan mutum da yake ya sha Allah subhanahu wa ta'ala da yake wa mala'iku gaya masa ni ne na cikin janta da wannan sifa irin tashi na ya ce wata dukkan da dukkan sa a cikin mutum jannan wannan labarin ne annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu an waqi'atin fataqa yawm al-qiyamah wani abu da zai faru yawm al-qiyama Allah ya sanar da shi mai gaya mu ala kulli hal abin da wannan hadisi da yake nuna mana kada mu zama cikin maraki ga arzikin juna a kan wani kuskure da wani mata ko ne zaman to masu yafiya Allah ya gaya wa sahabbai illa abin da yana da cikin manya-manya daga su yana da yaran gidansa suka yi masa da ya yi kuma ba zai sake musu alkhairi ba amma mai Allah ya ce ya fi wa yadda kun ta yi afuwa kuna ya fi mana alaƙa shi kuna ya fira ba mu da ku mu ba ba so Allah ya gafarta mu shin kana so Allah ya samu ka sai ba za ka yafe wa dukkan da ya aikata ka laifi Allah ya samu da shi na gaba وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا النبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن حديث من البركة ليس المؤمن بالطعان ba mumini ba ne ba na ba wai ya da ba ba mai cikakken imani ba ne akwai imanin a tare da inda waɗannan ayyukan duka idan mutum yana aikata ko dukkan su ya suka taru masa a ka bai zama murtad bai zama mushrik bai zama kafi yana nan cikin musulunci sai dai cike da manyan laifuka a nan a annabi sallallahu alaihi wasallama yana korewa mumini wannan sifa ta asfa'an mai yawan zaki asfa'an shi ne suka da zaki cin mutunci allazi ya ta'a fi a'radin nas bi zanni wa bidiba shi ne da rika cin mutunci mutane yana zaki, yana gulman wannan ba mumini bane idan akwai imani to inna mal mu'minuna ikhwan sai ko mutumin kirki la yan'anu ikhwan wala ya tsanu baya tuka mutane da cikin teku wala la'an baya la'anin da zanin ba fahish baya mummunar tabi'a alkuftu shine duk abu da ya yi muni ya yi muni cikin ɗabi'un mutum wala bazi ko ya yi muni wajen magana albaza'a ne mummunar magana ta bata da mutum zai iya gaya wa wani nashi to alfashi yana iya zama wasu aiki ne na haraka da mutum zai yi na munanan ayyuka domin an ce alfuhush shi ne ma tsabuha abin da ya yi muni na magana ko na sifantuwa da aiki da zage mutane da mutu mutu da mutu da wasu abubuwa da jikinsa yi nuna wulatunci ko kuma sun zarafi da mutane ko dan Allah ya ba shi ƙarfi ko dan Allah ya ba shi mulki ko na fatan mutuwan wal baza'a tudani tana zuwa a magana ne maganar batsa shi ne zaman su ba ke kwantuwar da baki ne kamata mutum ne ne da ɗauki da waɗannan saboda haka waɗannan sifofi suna rage wa mutum ƙarfin imaninsa wannan kuma shi ke tabbatar mana da cewa الإيمان يزيد وينقص إما إلى تعبوا يلا كمارا يعني إن هذا الذي تقول فيه تتقول يوم الإيمان معناه نقص إيمان يعني الذي جاء أسمه وسأيكم على خير يزداد إيمان هو ذات الإيمان يزداد ذات الإيمان ذات الإيمان ومع إيمان هذا كمارا kawai sai na hawa ta'alau na zarfi rani ne ka zafai an yi garfi wani abubuwa da duniya zai ce ku zo mu kara imani ne na gani idan an karanta musu ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala an musu wa'azi da zai yi imani don yana kara musu imani wa ala rabbi ne ko kuma saboda haka dai wannan yana tabbatar mana da cewa al-iman ne bi لفة الطاعات ويوقف بنفسها suna raguwa da raguwar ayyukan sa'a Allah ya bamu da yayin da mumin ya zama jo ya kare bakinsa daga cikin mutane da zalimi da shine musu da aikata munanan maganganu to wannan yana nuna ya san me yi kuma da ikon Allah subhanahu wa ta'ala idan shuru ya zama don Allah ta yi ya ke lada wani cewa na رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مسافا رجعت إلى الذي معين فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها ورجعوا إليه فما حديث الشكوى يا كلامنا matsalar biyu da hanta wa mutum da la'anci mutum a ne mai girman mai na firgitarwa ga yi wannan aiki annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan bawa ya la'anci wani abu la'ana shay'an an ne ya shafi mutum ya shafi bishiya ya shafi dabba ya shafi komai abu ne ma ba da ɗauko da aka mata mata in yaron ka yi laifi haka in dabbar ka sai laifi haka mashin ɗin ka yi laifi haka motar ka sai laifi haka duk abin da zai ma ɓaci rai to ana so ka dawo cikin hankalin ka da mutuwarka da sani za ka yayin da mutum yana aji kuma ne wannan la'antar da ji annabi sallallahu alaihi wasallama

Ka yi hagu da yi dama tana neman ina za ta wata fa ina lam tajid masanan in ba ta samu wani shiga ba raja'at ila al-lati lu'ina za ta zo kan wanda aka ce Allah ya la'anci Ba ta gode ne kansa da zuwa ta gani fa in kana ahlan bi zalik idan shi ya cancanci wannan la'antar sai ka warkar da shi Allah ya biya wa illa in ba bai dace ba ba ba haƙƙin ta bane ba wani abu yayi ba ta an shi ko kuma abun da ya yi da ya cancanci da haƙƙi karba raj'at ila qa'idiha sai ta dawo kan wani da ya mata ba da kuma mutum zai iya dawo kansa bala'i min haifu da ayyuka ta inda ya tsammani عن ابن عمران بن الحسين رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خذوا ما عليها وادعوها فإنها مجهولة قال عمران فكأني أراها الآن تمشي في ما يعرف لها أحد رواه wannan hadisi shi kuma yana gina mana matsalar la'anta dangane da hatta dabba idan aka la'anci dabba annabi bai ba da dama wannan dabbar kuma ta ci gaba da zama tare da ko bin ayarin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake tafiya tare da wannan dabbar saboda haka kenan ashe abin da ake so mutum ya kokari ya ga hatta dabbarsa ya la'anci ta in yana an jeta wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kyamaci zama da ita domin kada ya zama ko ta cancanci la'antar kuma shan da ya shafi sauran dabbobin da ake bibiya da su me ya kamata ne ita ya kiran me ya abu da ya kamata ya ce janye tare da tawagar annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda hali kake sake amfani da ita amma ba ne ke sai da ita amma ya rufe ita ma ya takamman kujina ya rabu wannan hadisin yana tabbatar da malamin mutum yake cewa بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض da وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يرى شكوك فيها لبسوك في yi. وامرأة من الأنصار على ناقة وأتكين توقر akwai mata da Allah akwai wasu sahabbai tare da matan ita wannan mata tana kan wata jagowa ba ba jira sai jagowa ta take duk da ita da Allah tana tukuwa da ita da Allah tana ta kulle mata wani lokacin tana kan dabba har kawai ke biki ne ka rasa me ya faru da shi ya da hankali ka yi kai da shi ya fi tsayuwa ga shi kuma kana halin bukatar sa musamman wannan matar a halin tafiya ga ta kuma mace wannan abu ya kula da ya ba ta mata rai fal'anata sai ta la'anci wannan dabba فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجي ولن لعنت عليه ولن جبر فقال كلوا ما عليها wata ku ɗauke kayan da aka tsora wannan dabba ku rabu da ita wa inna ha mal'una domin Allah an ce ta me ita ta da an ce ta قال عمران فكأني أراها الآن تمشي في النهر عمران بن حسين في سوى kamar ga dabban da suna ganin ta tana yawo cikin gari ma ya ba wanda yake kula mana ba wanda ma zai ce ba zai kama sai amfani da ita inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kyamace ta ya kuma yi kiyi yadda ta ci gaba da tafiya da shi cikin tafiyarsa ko cikin wato al'ummar da yake tafiya tare ganin haka ta abai ma suka kyamaci wannan dabba kuma ba ne amfani da ita sai dai wani suka ce wannan duka yana nuna wato faɓace ta annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma yana nuna yin amfani da ita a matsayin ga na mai ita don ka ci gaba da amfani da ita wannan ne ba su jawabi ne in ka so ka ci gaba da amfani da ita ba mai ke maka danni in kuma ka rabu da ita ba mai ke maka danni sai dai ne san da irin waɗannan fitofi hatta a kan dabbobi na la'adda shi ne ما يجي وعن أبي بركة نضلة بن ربيع الأسلمي قال بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع الأرض إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل فقالت حل اللهم العنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطاع إلا ناقد عليها لعنة والله حديث شواء كثير ومين شواء كما على جاج على ناقد قلت جاج يا باشي أنا وجاء من حسن تأي تأي بلا كما كان جوفر كثيرا كما وجد أبوع تأبوع كما أحكي كايا بأيه تأيه بعدها تقول سائل جدا ثلاثة وجلد إذ خطبت النبي صلى الله عليه وسلم قد ضاع يقى به الجبل في لوكاسين da ta abubuwa a yin sallallahu alaihi wa sallama tana so ta je kusa da shi sai kuma inda suke tafiya tsakanin duwatsu sai duwatsu ne ma ya zama ba za ta iya sauri har ta isa da gaske a yin sallallahu alaihi wa sallama la'alla wannan mata tana so da ranar fita da annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi kokarin takuwar da ke saurin zuwa wajen amma yanayin wurin tafiyar ya sa ta kasa yin kauri har ran da ya sai mace to qalat han wannan han kalimatu musajjir ibi kalma ce da ake faɗa don tsawatarwa raƙumi larabawa su yi amfani da ita har in raƙumi ya ji wannan yakan jagora su bi aikata wani jinta kamar yadda ake cewa as idan za ka kori kaza ko kuma nau'ukan dabbobi ko a irin yadda ake gaya masa don ya guji wani abu da ba sa su ya aikata to haka wannan kalma Allahumma al'adha sai kuma matar tana a rikuwar yanzu kasuwa ta فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة kada wata dabba ta yin matukar akwai da an ja a kai ba da ke haɗu da ke ta alimuwa da wuskari da da ke kai wata da ke sarki da ke kalma ce da ake faɗa da wata ƙwarar da ne shi na wani cewa wa'adar an na tarar da haɗe kan yi sarki kan ma'ana wannan hadisin ya yi ma'anar da gari fitar da mai ji Allah a fitar ba ne da ya fita ita ne ba mai hankali wajen ba sai a ce an tsora na wani nauyi ne ba ta yi ba aka la'ajiye da saboda haka ta shiga cikin tunanin da haka mai amfani da biya ita ita ba hankali ba ita kuma da ce wala iskalati haka kuma ba zai ba da wani iskala بل المراد النهي أن تصاحبكم تلك الناقة kawai abin da ya annabi yake nufi kada wannan damuwa ta raka cikin da zai amma mai ita yana iya dawo da ita gida ya ci gaba da aiki da amma dai annabi bai so ta shiga cikin inda ne ita ya da alƙina in an tabbata a kanta a a akwai wanda dalilin sa azaba za iya samun babu dacewa wannan tafiyi na hannun albaiki ha wannan baya nuna mai cike sayar ba ana shi ba wannan shi ha ko ya yanka ya ci ganta wani kuri ha ko ya hawa masa shi dai tsubbacin da bisa ma ba ba ne in dai a waɗannan abubuwa suka babu tafiya cikin tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal kullu zalika وما سواه من التصرفات جائز لا منع منه waɗannan abubuwa sayarwa yankawa a ci da makamantar su hawa duk wannan a hana in za in a bata shi sallallahu alaihi wasallam wa na suka ga ya ana tajibu cikin tawaga da anna hadhihi tasawwufat kullaha kanat da kuma na abubuwa da aka faɗa na hawa na yankawa na ci duk wannan ya hana ومنع بعض منها wasu yalba su yi alamanta to an hana wasu daga ciki shi ne ya rasa annabi da kuma a kuma zama sauran kuma sai a shiga wani wallahu alim allah shi ne wasu daga ciki to abin tambaya shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam dai baya ne ya koma ga allah subhanahu wa ta'ala idan mutane suna tafiya cikin jama'a wani yana an ci dabbar shin za a jajje ci gaba da tafiya cikin al'umma shi ja kiyasan alama fa'ala da nabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma a'a inda annabi ya rasu ba ta wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ake yi ba hukuncin ya faɗi wannan malamai sun ka suka shigo akwai masu ganin cewa aikin zai ci gaba da gudana har ila ya rusa domin shi addinin annabi sallallahu alaihi wasallam bai takaita a rayuwarsa ba abu ne da ya sami mu da abu kenan duk wanda suke tafiya cikin tawaga wani yana a cikin dabbarsa mun rage mujimin to bai kamata a ce za ci gaba da wani jama'a ke ka ga masu haka a ƙauye da irin tafiya da dabbobi kuma suna gudanar da kinuwa ga dabbobin da munanan kalma da munanan zaki kuma a ci gaba da tafiya da su a wannan yana nuna fuskantar wani haɗari a cikin jiki da Allah a iya samun wata damuwa ta da yin wani da Allah kuma ya zama zai ba wani abu da zai faru da Allah dabbar da wani yanzu wani wasu kuma suka ce a'a inda annabi ya tafi hukunci ya faɗi da tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallama wallahu a'lam da za mu iya yanke cewa lallai abin ba zai aiki ba ko zai aiki sannan kuma zamani ya yi zamani na ne na cewa yanzu abun awon yana iya yiwa kuma ba na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam na motoci mashina abubuwan hawa ne na mutum zai idan mun ba shi albajar ku ɓace mai karfin gaske da abin da Allah ya ba ka na hikima na ya sauwace mata wa al'adun da tafiya da wani abu domin dabbobi ma da Allah ya gaya mana ya gaya mana wasu za mu hau wasu za mu shi wasu za su kai inda ba za su iya kai ma wa illa mu shi amu ka ga aka mutu shi har da wani abu hawa na zamani kenan inda abu hawan ka zai samu damuwa kada ka ɗauko ruwa ku mata la'alla kuma ya maka fiye da wannan a inda kuma ya fi wannan muni la'alla wanda ya maka sassi ne masa a cikin gari ne zai iya maka kuma a tsakiyar daji musamman musamman da tsara ne yanzu ga kita da ba rai gare shi ba irin na dafa har so za ka iya ajiye shi ma ka duba shi wani na sai ka yi salati da istirja ina ina lillahi wa ina ilaihi raji'un ka nemi Allahu a jirin jin mutumati da irin wannan addu'o'in ne da suke nuna neman faransu sun ji alkhairi da la'anta ko tsiruwa ko ba ta wuciya Allah ma da cikin sarki imamu ya ce wannan za mu yi sa'ada insha Allah ta'ala sai kuma ta fi na gaba idan Allah ya tsere yana da zafi biyu a gaba daga da su jira wa da la'alla ta fi na gaba za mu yi karatu na bayan da kuma za mu yi kokoki a kan ramadan Allah ya wani wanda ya kasance da wani ramadan الراجل والحديث خير ولاية بعض الخلايا والتجوى والانتقال وبعض الأشوال صلى الله عليه وسلم على والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه، ya بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. أنا أكمل مسلاتي سنين وأكمل مسلاتي لا abin da ke kai daga ranar juma'a duk da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ga ranar juma'a da matsayi na ka na daga إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البعيد هذا ذكر الله قال لك مفسر هذه الصلاة قل صلى وقل مفسر هذه الباطل cewa an lagon Allah da subhanahu wa ta'ala da mutum a cikin sallah zuwa sallaci ya da amurkan Allah wannan jisiya ne yawan juma'a amma wannan bai hana ya fada kan kowane sallah an kira sallah ka zo masallaci ka zauna kana cikin liman annabi sallallahu alaihi wasallam yake matuƙar ba abin da ya zama da kai sai jiran kimanin kana zaune a wajenka kana ambaton Allah subhanahu wa ta'ala to ana ba ka ladan yin sallah ladan ka na wanda ya yi sallah ake yin sallah sannan mala'iku suna cewa Allahumma fi lahu Allahumma arhamhu ina masa wannan addu'a matukar abin da ya zama da kai ne a sallah yana jira da kai sannan ba ka shekaru da zan na duniya ba wani da Allah ya rike ne ga wani wani da suka haɗu a masallaci maimakon shi abin da ya kawo masallaci sai kuma su ɗauko wani zancen duniya ba za ka samu ba ya lokaci kaza ya bayan rasuwa wanda da ka shigar da sallah kuma inda liman zai zo a yi sallah sai ga wani wani kuma sun yi amfani da lokacin wani daraja don gudanar da tafiyar da jin balma wani zai abin da ya fi kowane mai shi kasuwanci su kusa wani kasuwanci a masallaci wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda kuka je yana kulla kasuwanci a masallaci su ce mana kada Allah ya sa a riba cikin lafiya ta wannan duka asara ne dan adam ya jawo kanka وحتى ان يسير وتتاتي يجب الى امره الله سبحانه وتعالى الى امره الله دون لا تجد بسنجا يوم لا تجد kamar ɗaya da wani shekaru da wasu suka na duniya wanda shekan ne kuma yake rinjaya da yake rinsar da da za a iya da zanna kuma sai abu muhimmi limanin ya an da lokaci a kansa da ba ka da lokacin kuma ka sake ci gaba da wani hira sai wannan abu sai wata fita je ku yi abu da lokacin da ya kamata ya zauki ku ambaci Allah kuma kun biye masa ku ambaci Allah mutumin da yana da kyau mutane su rika yin tsoron Allah su fara ni dai ka san za ka zo kuma za ka yi amfani da damar da ta samu na yin nashi cikin da zama da mala'iku za su zama zuwa ba to amfanin yau da riga zan da wani bai amfani ba ya raka jira a waje ka yi jira rakin a waje an da ya kawo ka shigo a waje wani ma kuma ba zai shigo ba zai ci gaba da hirarsa har ya ji mai yawon kan mutum sai da zuwa a waje da cikin wani ne ba na mutane وميزان جميع الملايين فمثلا إذا الله سبحانه وتعالى يكفر العزة كانوا يتكلمون وأن الذي خلق من بعد خلق أضاع الصلاة واتبعوا الشهوة فسوف يكون بينهم كانوا يتكلمون أن الذي لا تنتظر ثم في حول الرعيوة جدا من الرعيوة قوعة الرعيوة Allah ya ce za su shiga alƙayi walƙayi wanda Abdullahi ya ce wani wani ne su ji Allah ba'idin ƙa'aruhu khabithun ba'aruhu duk sun na cewa abin sun da kuma na da tsaki ne duk da dama abin wuta ba wani ne Allah zai kare mu za mu yi amfani da dama da mu kare mu da yawa Allah ya ba mu dama sun yi lafiyar dada sai ta wuce kuma da yi da ana sani Allah ta hana mu da sani wannan shi ne abubuwan da ya fi da kanshi a kan su da ta Allah mai da su ne ke da kanshi muna roƙon iyaye da kuma yan hankali su ba su da wallahi ta kashin ba da yayan yana yawa kuma su a ka buhari ya ci da mali muna da sakaci ne da su a abubuwan da kwata-kwata bai ma tarin domin da suke haifarwa ba za a kamanta shi da wani akwai lada ba wanda ake ya fi lada da su samu ita wuce-ya-wuce sun tsirara da makamai da hayaniya da uwa uba wannan ciwon da ake ta mutuwa wani mutane mutane kirki suna da mai yawace harkokin ya yi ƙara wani ya fita a guje wani ya fasi inda akwai datti da wani ya fito ma wani ya ci an zai ba wani ya ci ne mawa ne wani baka san ba shi wani ba ko kuma su ba sai mu tafi ƴaƴan mu kara zai wani yana da yara goma zai dawo gida ba guda ɗaya amma bai zai ina ba sai ko ɗa ɗaya da ke shigo gidansa baya na lokacin da ya kamata ya ta ya kamata ka tambaya mu wanda Allah ya ce annabi da kansa yana cewa kullukum ra'in kullukum mas'ulun an ra'yi الرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول a رجله amma yanayin rayuwa ce a yanayin mene ne kawai mu Allah ba mu ƴaƴan ne ko ga sunan wani Allah Allah yake gari ya waye ya koro ƴaƴan gobe kai da ku ne tun da ni

ya san wani lokaci ɗan da ya kamata a ce yana gida yaushe baya gida in baya gida gida ya ce wani abu ya cuta ya laƙare ya ya lalace sun zai zai zama da kuma kamar addu'a ya rana ma sai mana sai mun sai ana wani addu'a abin ya wuce na aure Allah ya kyau Allah ya kamata Tapi anak dari Azim Aik saja Masih tak aku jauh di depan tu Aku jauh di depan Aku jauh di depan Mula ni mungkin dia orang Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang ada di dunia ini dah jadi. Jadi, ada di kamu yang ada. Sudah berapa banyak jualan? Tahu mesti tahu ni. Ini tu pun dia punya nama. amma cikin da wani lokaci zai yi wa sai haɗin wani lokaci za a jawo akwai babban a gida amma yana ba su wani ta shi ma za a ka san yaran ka sa su a ba a dama ka zo gidan da yaran nan sai da lalace gida Allah ya yi mana gaba Allah ya ba mu dukkan da mu Allah ya ba mu dukkan da da mu mutane a wasu da dafa mu suna kai mana agaji da kuma shugabanni da ke nufi da ba su yi kaunin jini abubuwan da ke na kuskure da ana kara yi ana da ba su wani na gari da ba su masu kawo shawara na gari ana da ba su wani makarantar gana da aiki ana nuna da kuma da wani kasa ba su tabbatar mana da zama lafiya da kuma da shan da ma da suke ana kara yi kan girma da su da kuma da alkai ana da gina kan da su da kuma da su Allah muna roƙonka ba ta lafiya cikin gaba da lafiya lafiya a kan tabbatar da lafiya cikin yardarka Allah muna roƙonka da tsare da cikin mai amfani wannan da a kan kuma cikin da aka samu ya kai da mai Allah abubuwan da muke aikatawa da yake muke ganin jarabawa wannan ya Allah ta samu kuma da gaba su Allah mana Allah kai mana sauyi da wani da malamin mu kai gani Allah ka sanya wannan sabon gwamnati da ita samun الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا ديننا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل حياتك دائما في كل خير واجعل الموت علينا من كل شر اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم بنا اللهم اغفر ولا تسلم علينا وارفعنا ولا ترفعنا واغفرنا ولا تهنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين